أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته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 شر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار يقوى الأمة المائسي عليه الصلاة والسلام da muka haɗu a wannan farfajiyar masallaci masallacin juma'a na sarkin kabi sama'ila mera wanda babban malaminmu limamin wannan masallaci yake gabata muna da tafsiri a kowace rana ta juma'a daidai irin wannan lokacin kasancewar malam ya ɗan yana so ya ɗan huta a ɗan rika wannan karatun ba tare da wani matsala ba ko wani rashin lafiya haka kawai yanzu yana son ya dan tsaya ya huta to amma dai kullum na kan haɗa muku mu almajiran malamai muna koyo ne na karatu saboda haka ya hankuri da ƙarancin ilimi da yawan bayani da kuma yan wasu abubuwan da ba za ku isa ba ina ba ku hankuri akan wannan kullum na zauna wannan wurin na gaya ba don haka muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya shige muna gaba ya muna jagora muna cikin wannan sura mai albarka suratul furqan ina jin malam ya tsaya da mu daidai aya ta nawa na aya ta nawa arba'in da biyu mun tsaya daidai aya ta arba'in da ɗaya yau za mu tashi aya ta arba'in da biyu a cikin wannan sura mai albarka wato suratul furqan Allah subhanahu wata'ala ya ambata mana irin yadda kafirai suke izgidi da annabin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna yin izgidi da shi Allah ya ce wa iza ra'aka yattakhizunaka illa huzwan Allah ne? Eh, to nan za mu tashi to 43 kenan to za mu tashi aya ta 43 inda Allah wata ala ce ara aita man ilaha ilahahu hawa aiki. أرأيت من اتخذ إلهه هواه فأنت تكون عليه وكيلا الله سبحانه وتعالى يتشي أرأيت أي أخبرني كبان لاباني من اتخذ إلهه هواه ينزوان دياركي abin bauta sai shine son zuciya tai ya riƙi wanda a Allah shi shi ne abinda zuciya shi kaso ya riƙe shi a matsayin wato abinda wato duk wani abin da zai na shari'a yana yin abin da ran shi kaso ne shi ne Allah ya ce ba ni labari game da mai irin wannan ɗabi'ar bi an kana hawa yukhaddidu lahu al-khatta ta inda mutum ya kasance son zuciya ne ke tsara masa abubuwa allati yattabi'uha waɗanda yake bi ma'a mukhalafatiha li shara'illah tare da waɗannan abubuwan da rayuwa ka so sun saba ma shari'o'in Allah fasara ma'abudahum hawa sai son zuciya sai ya kasance shine abin bauta sai shi mai irin wannan ɗabi'a kaban labari mai irin wannan ɗabi'a a fa'anta ta kuna alaihi wakila shin kai ne za ka zame masa wato hafizan ta hafazahu a nitiba'un hawawu yanzu kai ne za ka zama masa mai tsaro wanda zai kiyaye shi daga biyan son zuciya sai wal mala yace amsa anan a wato abinda ake nuna mana wannan aya tana nuna mana wato hadarin mutum ya zamana duk wani abin da zai yi yana yi ne abin da ran shi kaso duk abin da ya dace da son rai nai ko ya saba ma shari'a to shi zai yi to irin wannan ana kiransa mai biyar son zuciya kun san daga cikin nau'ukan abin bauta akwai masu biyar son zuciyarsu masu bauta ma kansu shi biyar son zuciya wani nau'i ne daga cikin nau'uka wanda mutane suka riƙa son zuciyarsu suna bauta masa daidai yake da wanda ke bauta mu gumaka kun ga wannan abin yana da haɗari kwarai da gaske da yawan mu za ka same mu muna da irin wannan ɗabi'a ga wani abu ya zo bai dace da shari'a ba amma ka ce kai tun da wannan abin ka so shi za ka yi kaga irin wannan sai a kira mai wannan ɗabi'ar mai bauta ga son zuciya ce kenan abin da ran shi kaso shi ka tsara mai dokoki ba dokokin Allah to irin wannan maganar Allah ya yi ta wurare da yawa na nuna haɗarin biyar son zuciya wannan ɗaya ne daga cikin wuraren da Allah ya magana a suratul furqan Allah ya yi irin wannan magana wato a cikin suratul kahf inda yake cewa wala tu iman aghfalna qalbahu an zikrina Allah ya ce kada kai biyayya ga duk wanda wato muka wala tu iman aghfalna qalbahu an zikrina kada kai biyayya ga duk wanda son zuciya tai ya karkatar da shi ga abin da yake so wato ya shagaltu da biyar son zuciya ta abin da zuciya ta ka so shi ya ɗauki hankalinsa an zikiri na daga alkur'ani Allah ya ce ma annabi Muhammad duk mai irin wannan ɗabi'ar kada ya saurare shi kuma kada ya bi shi Allah ya ce wa kana amruhu furqa al'amari ne ya kasance tafarki ne na halaka to kun ga ita ma wannan ayar abinda take magana hadarin mutum ya bi abinda zuciya shi kasu duk mutumin da zai rayu abinda duk rayuwa ta kaso ko da ya saba ma shari'a shi zai yi to iri ne na Allah Ta'ala wata'ala ya magana ana kuma Allah Ta'ala wata'ala ya irin wannan maganar a cikin surat baha ita ma inda yake cewa inna sa'ata hatiyatun akadu ufiha litujza kullu nafsin bima tas'a Allah ce lalle da ya shahi kiyama wato mai zuwa ce Allah ya ce kuma saura kiris wato in boye da ya shahi yaushe na kiyama za su tsayi sai dai ga wanda Allah subhanahu ta'ala ya ga dama ya sanar da shi Allah ya yi wannan ne za kullu nafsin bima sa, domin a saka mu kowace rayuwa da abin da take aikatawa Allah ya ce fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha Allah ya ce kada ya karkatar da kai game da abin da ya shahi wato imani da abin da shahi na kiyama duk wanda bai imani da ita ba Allah ce wacce ba a hawahu ba. sai ya ji son zuciya sai kuma ya halaka ita ba wannan ayar tana nuna hadarin biyar son zuciya a suratul jasiya ba Allah ya irin wannan magana ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takuna alayhi wakila haka ne afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allah ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa Allah yace faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun kun ga ita ba wannan ayar duka abin da suke karantar da mu hadarin biyar son zuciya mun kalli wannan ayar Allah ya ce kaga wanda ya riki son zuciya sai wato ya riki Allah su shine son zuciya shi kuma wa adallahu ala ilmin Allah ya kwasa da shi bisa ga ilimin da yake da shi wa katama ala sam'ihi Allah ya a akan jinsa wa kalbihi Allah ya akan zuciya sai waje ala basarihi gishawa Allah ya sanya wani shamaki ga idanunsa sai Allah ya tambaya shin faman ba adilla wane ne zai shiryar da shi in ba Allah subhanahu wata'ala ba sai Allah ya ce afala tazakkaruna ba ku tunani afala tazakkarun dan ba za ku tunani ba Kunga ga ita ma wannan duka aya ce daga cikin ayoyi da suke nuni akan hadarin biyar zuciya akwai aya da ke suratul araf wanda Allah subhanahu wataala yake cewa watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina salaka minha fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-ghawin Allah ya ce ka labar ka karanta musu labarin wanda muka ba shi ayoyinmu sai ya zage daga waɗannan ayoyi ma'ana fa'ata ba a hushe ɗan Allah ce sai shaɗan ya bi shi faka na minal gawin sai ya kasance cikin halaka ga farkin shari'a amma ya ƙibe shari'a duk da kasancewa yana da ilimi amma sai da aka wayi gari shedan ma ke masa da'a shedan sai ya shiga gaba sai nan shedan ya biyo ba saboda halakarsa me ya ja wannan matsalar ya aji iliminsa ya ji abin da shiga su. to kun ga irin wa'annan misallan Allah subhanahu ta'ala ya yi ta yin sura ne da yawa wanda wannan sura yana ciki yace walau shi ina la rafa'nahu biha Allah ya ce da mun so da sai mu ɗaukaka shi da wannan ilimin da Allah subhanahu wata'ala ya bashi Allah ya ce walakin na hun da ilal ar sai dai shi mun dawamar da shi a cikin ƙasa wata ba a hawa yadda son zuciya ta yi Allah ya ce fa masaluhu ka matsalil kalmi abinda an misali ne kawai misalin kare ne in ta abin alayhi har in ka yi ɗauke gare shi ka bi shi da wani abin bugu zai wannan shi shekar auta ta rukuhu yalhar in ma ka kyale shi sai ya yi wannan shi shekar a nan in ku duba wannan misalin ana yana buga mana misali ne da an buga misalin mai biya son zuciyarsa da wato kamar misalin shi kawon misalin kare ne kowa ya san munin da kare yake da shi to da Allah zai buga misalin mai biyar son zuciya sai Allah ya buga masa misali da kare saboda min duk da yana da ilimi amma da yake ya dawo yana biya abin da ran shika so ya rika son zuciya tai shine Allah ne saboda haka wannan ayar abin da take nuna muna mu ya aje abin da yake so ya bi abin da tsarin shari'a kuma biyasar zuciya wayanda ba su da shi faɗin kaɗan bidi'a in ga mutum na bidi'a biyasar zuciya ya kai shi in ga mutum na wani aiki na kaba'ira biyasar zuciya ya kai shi saboda haka sai mun yi tsantsan, mu yi kokari duk abin da ya saba ma shari'a mu bi abin da shi ne daidai mu guje ma abin da yake ya sa a mashari'a to aya ta gaba sai Allah ya ce am tahsabu anna tarahum yasma'una aw ya'qilun hmm. in hum illa qal an'am hmm. bal hum sabila hmm. alam tarayn Allah subhanahu wa ta'ala ya ce am tahsabu anna shin ko kana tsammanin mafi yawan waɗanda ke biya son zuciyarsu yasma'una suna sauraron maganar Allah sama'u tafahumin saurari irin na fahimta mutumin da ya aji shari'a ya bi abin da rai shika so to babu yanda za a yi ka iya je da shi gaskiya kuma da ni yana yin abin da rai shika so na abinda ko ya sa masarar shi ba zai bai yi shi ba to shi ne Allah ya ce amsa hasabu an na aksarahun da ko kana tsammanin mafi yawansu da sama'u ta tafahum suna sauraren ka saurare irin na fahimta a lokacin da kake karanta musu alkur'ani kana tsammanin suna wa alkur'ani saurare ne irin na fahimta ya tsilun ko ku kana tsammanin suna hankaltar mata ƙulu lahum irin abin da kake gaya musu idan son zuciya ya mamaye mutum duk abin da za ka gaya mai na gaskiya na ayar ƙur'ani na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da ya saba ba abin da yake so kuma ya saba ba abin da shi mutumin nan ka so to bayan da za a yi da shi saboda ya zama shi rai ne na yake bauta ba wai abin da shari'a ta ce yake in wanda shi Allah ya kare da shi yasa ya ce au ya da tsammanin suna da hankali na fahimtar abin da kake gaya musu Allah ya ce inhum su ba kome ba ne ba kome su haka kasance ba illa kal al'a ba ce su kamar dabbobi ne wadda irin dabbobi su ne dabbobin ni'ima haka suke kawai misalin raƙumma da shanu da tumaki da awaki wannan shi ne misalin masu biya abin da suka su ya ce balhum a zallu sabila kai bari ma masu biya son zuciyarsu sun mahi dabbobin ni'ima ɓacewa a kan hanya irin wannan maganar Allah subhanahu wata'ala ya yi irin ta wato a suratul arab inda yake cewa wani qadar zara'ana jahannama kaseeran min al Allah ce hakika mun halitta ga jahannama mun halitta mata kaseeran min al-jinn da yawa daga cikin mutane da aljannu lahum qulubun suna da zukata amma la yaqahuna biha ba sa fahimta ba sa hankalta da waɗannan zukatan da Allah ya ba su walahum a'yunun suna da idanu kuma la yusiruna biha ba sa gani da waɗannan idanu walahum adanun suna da kunnuwa la yasma'una biha ba sa sauraren gaskiya da waɗannan kunnuwan nasu sai ci ulaika masu irin wannan sifa kal an'a haka suke kamar dabbobin ni'ima sai ci balhum adall bai sun mahi dabbobin ni'ima bacewa kaga wannan ayar da ke so su ta yi daidai da abinda wannan ayar da ke cikin wato suratul furqan saƙon da ke cikin wannan irin wannan sakon ne tana wasu wacce Allah ce ula'ika humul ghafilun irin wayannan su ne rakarani wato idan mutum ya ɗauki son zuciya ya sa gaba to wannan mutumin taro shi yana da wahala ka iya jawo shi ya dawo ga daidai to yana da wahala wadda haka Allah subhanahu ta'ala ya sifanta muna masu biyan son zuciya dabbobi masu yi su Allah ka kare mu daga biyan son zuciya shi ne yake cewa a ɗa ɗariƙan wato sun yi kaucewa a kan hanya min ha sama ga dabbobi na ha tanƙadu liman ya ta'ahada saboda su dabbobi kamar yanzu akuya ko tunkiya yayin da ta ga wanda ya saba za ta abinci yana kulawa da ita yayin da shigo za ga tana min yana kokarin zuwa inda hike tana nuna mai alamar kasan shi wahum la yuti'una maulahu su kuma masu biyar son zuciya ba suwa Allah mahaliccinsu majibincin al'amarinsu ba su yi mai da'a almun'imu alaihim wanda ya ni'imomi nau'i nau'i zuwa gare su sannan wala ya harifu na ihsan kuma ba su gane kyautatawa da Allah ya musu min ita'atu shaytan kuma ga nawa shaytan ku fahimci maganar nan jama'a mutumin da bai gane bambancin mutumin da bai gane bambancin dabba da kai ne ba da Allah ya zo misali sai ya nuna dabba ma ta hame biyar son zuciya dawowa akan daidai don da ita dabba duk wanda ta saba da shi in ta gane tana nuna mai samu to shi ku wanda ya halicce shi ya yi masa ni'imomi iri-iri ya butulce mai ya cibiya tsari ne da doka tai to kaga ashe ƙara dabba ba da shi kuma wallahi jama'a ina muku rantsuwa da Allah wannan magana ta biyar son zuciya wallahi abu ne mai yawa so da yawa za a ga dangantaka mu da ƴan uwanmu dangantaka mu da makwabtanmu dangantaka mu da iyalin dangantaka mu da kowa namu haka ɗaya mutum zai bijirewa ga abin da addaidai ya sani ga abin da aya ta ce ga abin da hadisi ya ce ya sani amma ya ci biyan wannan abin saboda ne saboda ɗaya gudun in ya bi wannan abin kama gani haka wani abin kunya na gaji shi kuma za ka akwai haɗari shi yasa yake cewa wala ya harifu da insani ba su gane kyautatawar da Allah ya musu min isa ta shaitan sama ga munanawa da ɗan kai musu shi shaitan yana ingiza su ne don ya samu jama'a waɗanda zai halakar da su shi ku Allah yana kyautata musu don su gane ni'imatar su yi masa biyayya su bi dokoki ne su ajabiyar son zuciya yanzu jama'a a sannan, duk ina na kawo halin da muka shiga wala biyar son zuciya inda za a ajabiyar son zuciya a shari'a wala da mun na lafiya to amma ina ƙarara mutum ya sani rashin gaskiya ɗan uwa ne na yi amma ba zai yadda ya ba da ɗan uwa ne a mai hukunci ba saboda son zuciya ga dama kan ana da ita na maganin matsaloli da ake so a maganin su amma saboda kowa bai son gaskiya kowa na son kai ne kowa na son yabi abin da rai ne kai mai daɗi shi yasa ƙasar nan irin yanayin da mun ka shiga mun ka shige shi yanzu dauki aikin gwamnati kullum kukan talauci muka shi muna ta magana talauci talauci duk talaucin gada ake magana mutum guda zai zo yana aiki ya kai biyar shi tsakaninku da Allah wannan ya sa'a ma dokar ƙasa ko bai sa'a ma dokar ƙasa ba to wannan dokar ƙasar tsarinta na cewa ka rike aiki guda ya saba ma dokar musulunci ni fahimta sai bai samun dokar musulunci in aikin bai yi ma ka je ka wani kana malamin makaranta ana baka naira dubu arba'in in ba ka iya ta yi ka samu wani ya ba koyi mota koya maka mota ka samu tarikita kana ja ƙilan sai ka tara dubu ɗari ga wata baka yi wanga ba shi huta ba to ya yi aiki ce ka rike aikin kana zurmi hudu cikin aiki yanzu ku duba kullum maganar da aka yi ilimi bai ci gaba ilimi to wa kashe ilimi mu mu ma kashe ilimi da kam? yawwa abinda ya sani faɗi wannan magana an ɗauke ka a matsayin an baka rantsuwa ma'aikaci an baka rantsuwa kuma an wada ma galabin ɗin da an ka ɗauke ka da shi ina albashin ka wannan lamu kace ka da zaka yi aiki to don mi baka tsaya kai aiki eh haka ne amma malam mu ma muna da namu ko to mu jara namu eh to malam yanzu kai da za a ɗaukaka a matsayinka na malamin makaranta Ba ka san ba a bada wannan abin ba Ba ka sani ba to tun da ba shi daya aiki ba ba ka bari ne to naji to yanzu ina mara rafi shin ɗana na ɗanka in ni yi hankuri ni yi aikin shin kai na nuwa ko ba kai na nuwa ba yanzu wannan abin da muka yi hakuri yanzu wannan yanayin da muke ciki na cewa ni dole sai in kai ɗana fradin in ba san na kai shi ba ba zan samu gamsuwa ba ɗari bisa da karatu ne to don a yi karatu saboda su adda amana rike aiki ko to da mu taru mu zo mu gyara wai sauki in mun ka gyara di ba barin gaya ba wata magana a nan wata secondary school tigi es ya ce ya isko wani na aiki ya kire su ya ce ku tsara aiki ya gaggaya mai maganganu na cewa su mai da hankali ga aiki ya kalle ya ce ba mu mai da hankali ya ce ka san kodawa haka magana ya ce na san kodawa naka magana kai a es kuma ba mu mai da hankali ya ce miya sunan ka ya wata suna nai kaza kaza duka is e ya ɗauka ya ce kuma aikun san haƙoƙinmu ku an so mana su muku tsaye mai aiki is e ya ce ka ka ce haina ba ɗaka ofis mutane sun ka ce bane ya yi bane ya yi bane ya ce kai sai wasu sai ta yi wasu ce ta ga wani wasu ce ta kai kaza ya ce wallahi kowa ban ba wallahi sai na a yanki da an ka sai ya ba shi lokaci da rana ko da ya ta yi ya tara duk ma'aikata ne an taru ya zo ya ce zauna ya zauna ya ce maimaita abin da ka faɗa min da littai su ba bayan ya maimaita abin da ya faɗi ya ce jama'a ga ma'aikata na ma'aji sakasari kun taba faɗa ni irin maganar ga sun ga ce da shi mu taɓa faɗa ba ya ce to a bashi albashi ne ta zuwa aikin ka ku zan faɗa mana gaskiya amma a dinga ɗan lallaba in za a faɗa mana gaskiya wallahi malam da mutumin ne ya dawo zuwa an kai a jishin mi aka yi matsaya ya ce komai ba a yi ga albashi na an bani to kaga tsakani da Allah ni abin da kullum nake cewa mu mu tsaya mu kyautata ke ya gaba da rabare da wani ma ya ce ya gaba da rabare da a yi sa'a inda wani na sayar da ɗanku kuɗa ko ta amma da yanzu malar shimfine ne maslaha gwamnati ta kula da haƙoƙinmu saboda allah mu ko mu tsaya mu yi aiki to mu yanzu mu mu kwatanta iya abinda muka iya yi fi sabi da lamuyi eh cewa ni iya abin da muka aifi sabilin lafi ba ta iya kyauta eh. eh. yana da wahala Allah ya ba mu ikon gyara Allah ya ba mu ikon gyara amma da kuwa su akwai matsala eh. Allah shi mana mai na to to shi ke e eh, kama wannan ya magana ko ban da eh. to kowace santa ko ina akwai matsala to Allah ya ba mu ikon jara eh, Allah ce mana jagora Allah ya kawo mana sauki akwai abubuwa fi lillahi to shine yake cewa wato eh, yawwa wala yatlibu da thawaban ladhi huwa a'zamul manafi kuma ba su neman lada allazi huwa a'zamul manafi wanda shine mafi girman amfani sannan wala yattaquna al-iqab kuma ba su jin tsoron azaba allazi huwa ashaddul madar wanda ita ce mafi tsananin cutar kuma da ce wal an'am ya ta'taqidu batila daga cikin wai abubuwan da yasa Allah subhanahu wataala ya ce dabbobi sun wa waɗannan mutanen cewa ga hayi saboda ni su dabbobi za ta na batila ba su kudurce banna ba su kudurce banna kaga dabba ba za ta zauna ta yi kuduri ko ta kulla wani abu na sharri dabbobi ba su da wannan hankalin da za su iya zaunawa su tattauna su kulla wasu abubuwa wala taktasibu sharra kuma ita dabba za ta iya tsururta wani sharri da khilafin haula saɓanin su waɗanda mutanen da Allah ya ce dabbobi wasu su dabbobi halaka sai ce A inna jahalatihin jahilta waɗanda mutanen tu'addi ila ta hayi fitan yana kaiwa zuwa ga tayar da fitintinu wa nasu anil haq kuma kange mutane daga tafarkin gaskiya wahiya gairu mutamakkinatun min talabil kamal wanda wannan ba zai kawo wato tabbatar da wato neman kamala wala taqsiru wala taqsiru minha kuma bai kawo tawaya daga gare ta kun gane ku sai ce wala zamma alaiha wa hum muqtasirun sannan kuma babu wani zargi a ta alhali su masu tauyewa ne ma'ana su yanzu dabbobi dan sun tawaye haƙƙin ko akwai wani tuma da Allah kai musu babu wani zargi da Allah zai musu amma kaga su za a zarge su yake cewa wato wa mustahiquna a azamal iqab amma su masu cancantar uquba ne ala amrihi akan aikinsu shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya ambaci wannan shine mala ce, ma taqaddama bayanuhu abinda bayanin sai gabata ma huwa wato fil adillati al ya zo ne a cikin dalilai na hankali summa shari'a ta'ala fi adillatin mahsusa yanzu Allah yana so ya kawo mana dalilai irin wanda kana iya ganin su a idanunka kuma kana iya taba su ala tauhidihi akan kaɗe tashi wa zakar hamsul adilla Allah ya ambaci wato dalilai guda biyar minha al'awwal daga cikinsu qawluhu ta'ala cewa da Allah ya alam tara ila rabbika ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا الله سبحانه وتعالى يقول ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل الله يقول ألم ترى بك غني ai alam tanzur ila fi'il rabbika kai duba ba zuwa ga aikin ubangijinka kaifa madda zil yanda Allah subhanahu wata'ala ya miƙar da inuwa min waqatil istirar tun daga lokacin da gari ya waye ila waqati tulu'i shams har zuwa lokacin bulluwar rana Allah subhanahu wata'ala ya miƙar da ita walau sha askunahu da Allah ya so tabbatuwa inuwa wuri daya da hu sakina, da ya sanya ta muqiman la yazal ta zama wato muqiman wuri guda la yazal ba ta kushewa da tulu'i da kulluwar rana summa ja'alna shamsa alaihi dalilan Allah ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya rana wato ta kasance akan wannan inuwa wato mai nuni falaunar shamsu ma'urifas ba don rana ba da ba za a iya gane inuwa ba to Allah ya wannan aiki kaga wanda ya wannan aikin dalili ne karara da ke nuna kaɗaitakar Allah subhanahu wata'ala don ga irin ayyukan da ya yi wanda ya kamata mutum ya gaggarta Allah ya kaɗaita shi da ibada sun maƙababahu ilaina ƙabdatar ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا Allah ta'ala ce sun maƙabadu nahu sannan makarɗi ai azzillul mamdu wannan inuwan mai kakkiya ilaina zuwa gare mu abadan ya tsira wato damƙa kaɗan kaɗan ba wato lokaci guda ba ne za ga kaɗan kaɗan ne inuwa ɗin take ta yabi ɗulu isham da ƙulluwar rana fazillu za ka isko ita inuwa zulmatul tabu wato inuwa wani duhu ne wanda yake gushewa a hankali watan sassa ku bi ɗulu inuri hasken wato tana zuƙewa bi ɗulu inurihi da ƙulluwar hasken rana hasken rana na ƙulluwa ita kuma za a ganta wa zuhuru alaiha da bayyana shi a kanta wa kazalika alquran to haka da shi alqurani nurun haske ne yazulul kufur bihi kafirci yana gushewa da shi in dai za a tsaya a cire son rai yi aiki da alqurani duk nan da kaga ana yi a bayan ƙasa to sha Allah ta'ala sai ta zama tarihi amma in akwai niyyar gyara in akwai niyyar gyara an gane saboda shi alkur'ani wani haske ne ya zulul kufru bihi kafirci yana gushewa da shi son rai yana gushewa da shi zunubi yana gushewa da shi wa ya tubu maka haka ne wa ya nubu maka al-iman sai imani ya maye madadinsa wannan shine dalili na farko sai da ce wa dalilin sani dalili na biyu kawo ta'ala magana Allah mu dokin sarki wa huwa alladhi ja'ala lakum layla libasan wan nawma subatan wa ja'ala an-nahara dalili na biyu daga cikin dalilai waɗanda suke ababe ne waɗanda kana iya ganin ga idanunka kana iya taba su kana iya lasa su dalili da Allah ya kawo na biyu Allah ya ce wa huwa allazi arsala riyaha Allah subhanahu wata'ala wa huwa allazi ja'ala lakum al laila? Allah shine wanda ya sanya muku dare ya zama libasan ai satiran kan libas ya zama mai suturce ku mai lullube ku kan libas kamar yadda sura take lullube ka kaga yanzu wannan sura da aga mu ita ce ta ruhin kowa na ganin kamalar wani duk ta wayan mutum da na ƙasa sai ba ka iya ganin ta saboda mi sutura to Allah ne subhanahu ta'ala ya sanya dare ya zama libasar wato sutura wannan dalili ne daga cikin dalilai da suke nuna akwai Allah wannan musubatar kuma Allah ya sanya bacci ya zama subatar wato rahatan lil abdal ya zama hutu da jiki da kadai al'ama ta yankewar aikace aikace wato ma'ana duk da mutum ya aikin wahala ya gaji in ya samu wuri ya zauna ya dan kwanta ya huta to in ya dawo sai ya ji kaji ga jike shi ba a gani yanzu a ce mutum na aikin wahala irin ayyukan da ake cewa ana fara su tun da an yi sallar subahi kuma ba a karewa sai rana ta fada akwai su ko ba duk wahalar da a cikinsu za ka ga da zarar mutum ya zo ya samu wuri ya kwanta bayan isha ya ci abinci ya kwanta da saya ta waye kuma sai ji duka watan gajiya ta jiya ta gushi saboda ni ya samu ya yi abin da Allah ya kira ya hutu kwana shi yasa kullum ake ta maganar in gajiya ta wa mutum yawa wahalhalu su yi mai yawa to ya samu lokaci ya zauna ya yi wannan kwana saboda shi kwana wani abu ne wanda in ba kai shi ba kamar ka ci ba shi ko ba haka ba Allah ya samu gani waje allan nahara nusuran Allah ya sanya yini ya zama nusuran wato mansuran fi wato kamar tashin kiyama kamar wurin da za a tayar da mutane domin tashin kiyama yadda ga'ir rizki wa gairi don neman arziki ga wannan sa shi yasa ake so da rana in ta waye to kowa ya ta yaje nemi abinda ya makansa lura, kada ya ce sannan zai mai suwa lokacin kwana domin da rana ba lokacin kwana ba ne lokaci ne na mutum ya ta ya faɗin makarsa abin da ya ci Allah ya samu gani Allah ce wa dalilu salis dalili na uku ƙaunuhu ta'ala ce wadda Allah yi wa huwa allazi arsala riyaha وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا الله سبحانه وتعالى وهو الذي أرسل الرياح الله شيني وانبي أيكو إسكا arriyaha akwai kira da ta ce arrihu an gane saboda an ce iskoki kaga zai iya ba da wata ma'ana amma kuma ko da haka nan musu ya ce ko ba laifi ba in ya ce wa huwan da zai arsalar riya allah shi ne wanda ke aiko iska bayan iska kamar da kake gani in za a yi ruwan sama za ka ji wanga iska ya taso ya kwanta can wani ya taso ya ke nuna maka in akwai wani abin da kake son ka gyara ko gidanka na ruwa ko ɗakinka na ruwa ko akwai wani abu da ka ɓoye ko wani abu da ka aji wanda ba ka son ruwa su taɓe shi to je ka kau da shi yasa Allah ya ce wa zai arsalar riyaha Allah shine ya aiko da iska busra don ya zama bushara ya je rahamatihi gabanin zuwan mu bashara mubasharati binuzulil matar ya zama mai yin bishara da saukar ruwan sama ala shibizun min muwahida ba su kunin to wannan dai galibi ba mu cika tsaya rufi shi ba sai mu tafarni ƙasar wanda yake rarrabe wato idamun matsar gabanin zuwan ruwan sama to Allah da yake yin wannan ah, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura Allah ya ce kuma wato muna saukar da ruwa masu tsarki daga sama ma'ana mun saukar da ruwa daga sama wayanda suke ɗaruran ruwa ne masu tsarki ai mu ɗashiran yi ɗashiru gairar ruwan da suke masu tsarki ne kuma yi ɗashiru gairar muminan adana suna tsalgake waninsu daga dukkan datti na ƙazanta a zahiratu wal baɗina. kazantar nan ta bayyane da kazanta wadda take ta koyi min alhadisai na daga hadisi guda biyu al'asgaru wal akbar hadisi babba da hadisi karami to Allah subhanahu ta'ala ne yayi mana wannan duk waɗannan abubuwa Allah ya yi su ne don ya nuna mana cika da bunƙasa ikonsa Allah ya ce wayannan ruwan da muke saukarwa linuhiyya bihi baldatan maita لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وعناسيا كثيرا Allah subhanahu wata'ala yace wayannan ruwan da muke saukarwa daga sama muna saukar da su ne linuhi bihi baldasan maita domin mu rayar da garin da yake wato gari ne matacce ai yastawi fihi al-muzakkar wal muannas to gashi nan dai yace wato tambutu taharatul batin ko tusabbibu taharatul batin wa taharatul zahir alki na bayyane ya samu tusabbibu taharatul batin yana sabautar da samun alki na koyi saboda haka waɗannan ruwan ruwa ne da Allah ya saukar da su domin ya rayar da garuruwa waɗanda suka mutu ma'ana idan aka waye gari ba shukoki saboda rashin ruwa kaga da an yi ruwan sama za a ga duka shukoki sun hito Allah ya ce wa nusqiyahu mimma khalaqan kuma muna shayar da waɗannan ruwan mimma khalaqana na daga abin da muka halitta an aman da dabbobin ni'ima iblan wa bakaran wa abin abinda ya shaji raƙumma da shanu da kuma tumaki wa anasiya kasiran da kuma mutane masu yawa jam'u insani wa asaluhu anasir to yace dai ma'anar shi dai shine insu wato mutum Allah subhanahu wata'ala yana yin wannan akwai lokaci na da rabi ku dai duba mu to mu shiga bane eh to kibe ne ma akaba ta'ala al amsalatul mutaqaddima muna ai tsayi nan ko sai Allah ya a akan tsarin bayani ko sharhi akan waɗanda da misalai da Allah ya buga mu buga dai waɗannan abubuwa Allah subhanahu ta'ala yana buga mana misali ne don mu gane matsayi ne da daraja saboda haka muna roƙo Allah subhanahu ta'ala abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladarsa kurakurai Allah shi yaye muna na nau'i na eh shi ma nau'i ne na shirka abin da